sun haɗu a ƙasa mai tsarki a inda suka yi wasa da dariya masu kallon ku sha kallo daga ƙarshe muna yi wa mansura isa da fauziya ka kacuka ga daga ƙarshe muna taya mansura isa murna da fauziya suleiman da fatan alkhairi a bisa ayyukan alkhairi da suke wa al'umma da fatan allah ya saka musu da alkhairi shikenan ko bai flower to ka sa yadda zan kawai ba rubuta ba da kana yi flow ɗin ƙarshe ko daga karshe muna taya mansura isa da fauziyadi suleiman fatan alkhairi da kuma murna a bisa abubuwan da suke yi na alkhairi ga al'umma baki ɗaya wani makon yi ta yan umu murnar buɗe wannan ah, waje mai suna celebrity photos ah, <clears throat> na farko dama in aka ce hoto abu ne wanda yake ya jibanci sana'ar mu sannan kuma tunanin idiyar ba su yi wani abu makamancin haka abu ne na ci gaba Yakub Mohammed and Sani Denja, and I'm here to support them. And I'm very happy with the place. The place is very beautiful. So I wish them all the best. Allah by the sa'a. Sunana Mansura Isa. um, first lady din me wajen nan. Jamila Muhammad wacce aka fi sani da Jamila Gamdere Jaruma ta Kannywood. To na zo nan ne celebrity photos. Na zo ne an gayyace ni ne in zo in bude gidan hoto da 'yan Kannywood mu suka bude to alhamdulillah ma ina kiran ku da idan za a yi aure, in za a yi suna, duk abin da za a yi ku zo celebrity photos za a yi muku hotunan da ba ku taba ganin shi ba kamar a india assalamu alaikum sunana saratu gidado kamar yadda kuka sani kuka san fuskar kuka san muryar saboda haka duk hoton mu za mu kaya mu, insha Allah su dauka nima in na gyara tsufa na nayi yi make up insha Allah zan zo dinga daukar hoto anan. abakar ita masana'antar wannan shine abin da ya mu. yana masu fatan alkhairi Allah ya saukar da arziki da wadata da zama lafiya a cikin wannan kamfani sunana Ahmad abifa darakta a Kannywood inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rashido ga pogba ga pogba la ga pogba rashido inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a'a kai la ilaha pogba pogba Maryam ba ruwana. Haske 247 Haske 247 wani application ne da zai baku damar kallon sabbin fina-finan Hausa a waya ka ko a waya ki ko a waya ku ta tafi da hannunka wato waya hannu.